masu iya magana na cewa yabangwani gwani ya zama dole hakan ya sa tawaga ta musamman daga kanewood action forum da suke bada lambar yabo ga waɗanda suka cancanta a ƙasashe daban-daban na duniya suka dubi cancantar amadu rufa ishofa ganin yadda yake fafutukar kamawa ta ɓangarori daban-daban na ci gaban al'umma a matsayin shi na ɗan majalisar jihar damagaram kuma bugo da ƙari sarkin yaƙi a babbar masarauta ta sultana ta damagaram suka karrama shi da lambar yabo da suka ce babban dalilinsu shine yadda yake kama ma matasa da kuma shiga gaba na ganin an faɗakar da matasa kan yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da dai makamantansu kuma da take magana a matsayinta na wakiliyar wannan kungiya a nan kasar jamhuriyar nishiyar zara umaru cewa ta yi yau ga mu a garin da magaram kuma mun yi tattaki wannan kungiya ta zo don ta karrama sarkin yakin da magaram alhaji amadu rufa'i ishofa ganin irin gwagwarmayar da yake yi bisa kan yaƙi da gwagwarmaya kan matasa don su a tsira tare a gudu tare a tsira tare yana yaƙi da musamman bangaren shaye-shaye da kuma faɗace-faɗace na matasa in kun ɗauki jihar da magaram a dalilin Ahmadu Rufa'i Shofa yanzu wani abubuwan da ya ƙaura to sai mu ce alhamdulillah to dalilin da yasa wannan ƙungiya ta ce bari ta zo ta karrama shi ta ba shi award na karramawa daga bisani kuma shugaban ita wannan ƙungiyar Muhammad Kaka ya tabbatar da dalilinsu na yin hakan na karrama ɗan talikin wannan kungiya tana da rassa da muna maganar najeriya mun gano cewar lissafinmu ya huce wannan yau a wannan fina-finai da muke sun kai kasashe daban-daban har ma wai a yanzu a china an buɗe makaranta musamman da take nazari akan fina-finan da muke yi da yaren da muke to kaga ya zama wajibi kuma ga inda gidanmu ne ma don kai magana da najeriya da nijar ba magana ake akan kasa ba kawai wani dalili ne yasa aka tsaga su amma mu muna kallon kawai a jan mu muke tare muke yaren mu daya hassan mu daya yanayin mu daya komai namu da al'adun mu daya to dole in ba za ku yi mamaki ba idan mun sa ido da abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar Nijar dole ne gani muke yi gyaran tarbiyyar mutanen Nijar gyaran tarbiyyar mutanen Najeriya ne so idan a cikin bincike mu da muke yi muna duba mutane waɗanda suke suke duba al'umma suke lura da irin cigaban al'umma idan ka tsaya ka kalla za ka ga babu abin da yanzu duniya ta sa a gaba ba maganar kasashenmu na afirka ba magana ake ta duniya gaba ki ɗaya harka shaye-shaye harka abin da ya shafi matasa to idan aka samu wani zakwakurin mutum wanda ya tsaya a wannan bangaren akwai wani rikodin nashi da muka ji kwanan nan aka kai mana shi har can cewar ana hira da shi a rediyo yana cewa ga irin dabarun da suke ne da za a kautar da shaye-shayen da za a yi wallahi a ranar na daɗe ina farin ciki na farin ciki ina cewa to irin wayannan mutanen muka same su a kasashenmu na afirka kamar yadda duniya ta dukufa take wannan ina jin za mu riga kowa kautar da wannan matsalar don matsala ce globally kuma matsala ce da ta shafi duniya ga baki ɗaya harkar matasa inda suka dukufa suka fada wani sai ka ji wasu kasashen za ka gani wa'annan turawan da kake kallo suna fama da wannan matsalar ba kankanuwa ba ka ga mutum cikakken mutum amma sai gan shi akan titi yana ta tambele so kaga daga nan da ka rasa matasa to ka farsa al'umma ga baki da wannan kokarin da yake yi ne muka ji muka yi nazari ba ma ɗauka award ma ba mutum kawai anyhow mu ɗauka mu baka ba sai sai mun yi nazari magana ta Allah ba ma son mu zo da ƙarshe a challenge din ma ce to ai kun ba wani a wato me yayi don haka muna so ne in mun yi abu duniya ta san abin da muka yayi mun aje ƙwarya a gurbinta shine dalilin da isa muna da hujjoji da ko gaban Allah za mu kare kanmu akan dalilin ba da wannan awartar babban dalili kenan na biyu muna so mu duba yiwuwar hada wannan shiri da yake yi da sauran kasashe na afirka ba zai ma iya najeriya da nijar ba ne duk wata ƙasa ya zamanto mun samu irinsa waɗanda za su ta fighting against wannan su dinga yaƙi a kan wannan matsala da muke fama da ita wannan ba ƙaramar matsala ba ce dukkaninmu 'ya'ya ne mu yau da ba mu zama abin da su da suka yi ta kokari a kai mun zama haka ba to da yanzu ma wani zance ake da ma so idan muka bari kuma wannan kokarin da yake ba mu tallafa mun nuna muhimmancinsa ba to a zakarshe dai gaskiya mun kwari kanmu ba mu kyautata wa 'ya'yanmu ba ba mu kyautata wa zuri'armu ba da haka wannan abin da yake yi mun yi tattaki musamman wanda shekarun jiya waccan muna ta tunanin kamar tafiyar za ta zama ba za ta yi ba sakamakon ya kamata muna gane ne yau magana ta Allah amma muhimmancinsa hajiya ta ce don Allah kan mu mata ƙasa ido ita president ta mu nan duk yadda za a yi mu bawa yan gane haƙuri mu taho ne wannan abin da yake gaban mu da izinin Allah in mun gama wannan insha Allah za mu wuce kuma akwai wani tsari da muka yadda za a samu alaka tsakanin duk waɗanda muka muka babbawa a wad su zamantu na wancan ƙasar da wannan ƙasar da wannan ƙasar gaba ɗaya zamanto sun haɗu da juna wanda ta nema na gaya mata uzurin mutanen kamaru cewar sun suka fara neman wannan taron da za na ƙasa da ƙasa to amma tun da ta nema kuma mun ga wasu abubuwa da dalilai da ya kamata a ce mu ba wa 'yancin haƙuri mu duba saboda yanzu maganar haɗin kan ƙasa ake yi kuma wannan ƙasar tana buƙatar a fara da ita to za mu je mu ga yiwuwar cewa su su janya nasu mu fara wannan taron taron zai hada da duk wasu wa'in da muka bawa a wasu ƙasashe kasar da muka bada a za mu hada a nan din da su mutanen sannan ranar ne za mu presenting certificate ɗinsu sannan mu gabatar da abin da ya kamata a tare da mu abin da muke ɗauka kuma bayan mun gama bashi a ɗin nan akwai yiwuwar za mu je mu zauna zai yi wa al'umma nasiha a kan shaye-shaye da yi wa matasa nasiha akan su kama jikinsu su zama mutanen kirki to wannan shine muka alkawari muke ɗaukar sami yanka mu saka a gidajen talabijin wayanda muke mu'amala da su to koya abokan aikinsa musamman ma na fannin kiwon lafiya a babbar asibitin mata da yara ta jihar da magaram suka ji na wannan yunkuri na karrama abokin aikin nasu da lambar yabo ta duniya ranar ce ta falce gare mu saboda mutane tun daga nigeria ka taso a gano yanayin aikin da yake yana da muhimmanci har ka zo a kara shi kana gaskiya muna muku eh, muna godiya sosai sarkin yaƙi ba wannan kaɗai ne ba a gaskiya yau an muka riba ko tun cikin likitan mu sosai mai a bayan gashi da aikin da yake yi an muka ɗauka misali na haska ta wajen ba da jini na ƙungiya sosai ke da kuma sa tsari wanda a yanzu ban mai matsala jini a nan inda ake tun da kusan gidan da ake aikin tiyata a gaskiya mun gode Allah saka alheri to ko shi Ahmadu Rufa'i Shofa dan majalisar jiha na da magaran kuma bugo da ƙari sarkin yaƙi a babbar masarauta ta sultana ta da magaram ya yaji da wannan babbar lambar yabo da ta zama ta ƙasa da ƙasa a wannan karan zuwa a gare shi eh, yau dai rana ce babbar rana a gurina saboda rana ce ta horin ciki eh, dalilin da ya sa yau ga shakin da muke a cikin gida ya fita waje saboda yan uwanmu yan najeriya musamman yan kaniwood sun ga muhimmanci abin da muke yi har sun zo sun ba mu wannan lambar yabo saboda haka muna muku godiya allah ya saka da alheri kuma ina so kamar yadda kuka faɗi nijar da nijeriya dai kawai iya ce ta raba amma idan za a bi tarihi da dan Nijar da dan najeriya uwa daya uwa daya muke kuma kamar yadda su suka faɗa idan matasa suka lalace to al'umma gaba ta lalace saboda su ne jigo na ci gaban al'umma baki ɗaya eh, ina so in ɗan baku tarihi kaɗan e, dalilin da ya sa muka shiga wannan aiki e, saboda idan wanda suka san da magaram musamman ita a wasu shekaru na baya wanda nan da magaram ake wasu abubuwa wanda ake ce ma bale shi bale wannan abu ne wanda al'ummar da magaram ta san shi kuma ta ji shi kuma ya girgiza da magaram har ya kai mutane suna haɗin wasu abubuwa wanda ba su da kyau akan da magaram an ba su ina gani halkun gama wani film da aka yi wanda duka ba mu ji daɗin su eh, to sai muka ga a matsayin mu na uwaye bai kamata mu sa ido ba irin wannan abu yana faruwa a cikin garin da muke da mu da shikokinmu da 'yan uwanmu sai muka tashi muka shiga tukuru cikin wayan matasa da suke wannan aiki muke waye musu kai muke kwatanta musu wannan abu abin kirki bane ko babu inda zai kai ku to alhamdulillah diyo a cikin sai suka gane da suka gane wannan abubuwa sai suka fara janyewa sai muke zuwa tare da su muke waye ma sauran kai kaɗan kaɗan sai suka kwatanta mu menene matsalar su babba matsalar su babba ba su da aikin yi to sai muka gani ya ne kamata yi Allah ya taimake mu sai muka samu cikin magabata tsafi wasu suka kama aka zo aka tattara wannan matasa da magaran aka rika musu eh, lasin san ba kamar abin uzunin tukin eh, mota da moto yawwa to da ake musu wannan kuma aka ga wannan kaɗai bai isa dole sai an ba su abin da za su hau wanda za su yi eh, kabu-kabu kuma wannan shi ma aka samu aka saya ma wasu da dama wanda suke aiki to ku ji inda matasa suka wasa wannan abubuwa to sai zamanto wannan abu bai dore ba saboda ba a iya samu kowa a mishi kuma mun samu mun ta ma nigeria mun haɗin gwiwa da wata ƙungiya eh, wadda ta yi mu alkawali a kano suka ce za su zo su gina mu ma'aikatu wanda za a rika koya ma matasa aiki to eh, sun ce sai an kare zaɓe da aka yi zaɓe kuma suka ci alwa ko matsaloli cikin zaɓe to yanzu muna gani da allah da ikon shi mun samu labari wani zaɓe na ya kama eh, abu ya daidaito to muna fatan ko wa yau mu cikin kwanakin nan idan allah ya ba da iko to kun shi eh, a takaice abinda za mu gaya muku shi yasa muka shiga wannan eh, wayewa matasa kai wanda muke kullum kullum kuma muka kawo muke sa a hukumomi masu shara da 'yan sanda da sarakan gargajiya da su kansu hukumomi na iko kamar wanda ake ma gwamna president na eh, eh, babban conseil regional da merori duka suka shigo suke yi kuma al'umma ta ba mu goyon baya kaji abin da ya sa kenan muka kai matsayin da muke yanzu ƙungiya da ta jihar da magaranci muke aiki da ita muke ce mata kungiya ta ci gaba matasan jihar da magara sai zamanto daga wasu jihohi mutane suna tambayar mu suna cewa a wannan bai kamata ba mu bar wannan ƙungiya a nan jihar da magaram kadai ya kamata sauran jihohi ma a rika aiki a can to sai muka yi kokowa muka maida ta kungiya ta ƙasa ta ƙasa gaba ɗaya yanzu kungiyarmu tana aiki ne dukkan ilahirin ƙasar Nijar baki ɗaya kun sha takaice abu da zan gaya muku kuma ba zan kare ba Allah sai na yi godiya ta musamman gare ku saboda wannan kun gwada mu yau irin alaƙa da take tsakanin Nijar da Najeriya ba karamin alaka ba ce kuma yau mun tabbata kungiyar Kanwood ba karamar kungiya ba ce kungiya ce wadda ta san abin da take yi kuma ta san ya kamata lambar yaban de da ɗan talikin amadu rufa'i shofa ya samu ɗan majalisar jiha na da magaran kuma bugo da ƙari sarkin yaƙi a babbar masarauta ta sultana ta da magaran daga Kanu da action forum ana iya cewa irin ta ce ta harko da wani ɗan jihar ta da magaram ya samu daga ita wannan babbar ƙungiya da ke ba da lambar yabo ga zaratan na ƙasa daban-daban a cikin duniya wadda kuma ke nuna cewa lalle kam ya dace a yaba masa kan namijin ƙoƙarin da yake lamari ne da ya kasance a bayyane